gida sai ka ce a gidan yari wai karami wai kana nufin haka zamu zanna yau ayyo babu zaman lafiya a gidan nan karami babba ana nufin zaman da zamu yau ba za ci abinci ba kenan a gidan nan oke ba dora abinci ba kana nufin zuwa safara shi zai hana mu ci abinci to in fa ban ci abinci babu zaman lafiya a nan gida ni fa kaga in fa ba za a ci abinci masifa da bala'i ba za ba a taba zaman lafiya a gidan nan ba a bani ci a ga aiki a hana ci a ga dan karan lalaci ba wanda ya sai halarci abinci a gidan nan in ko ban ci ba to babu zaman lafiya a nan gida haba haba wa waye safarau zuwan safarau sai ya bana a fasa cin abinci a nan gidan ai ko babu wanda zai ci abinci a cikin gidan nan yau din ni ma hutuna ne zuwan safarau gidan nan shi kenan za a canza mana ra'ayi to annoba ta zo gidan ita da auren ta ma da yake ya haramta a ciyar aure kai mace ta biyar abinci wani sati ɗaya me za ka ji? Ina ko aikin ga ita fa dole ruwa mai wuya ta bayyana a gidan nan maganin ta kawai addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen fitar ta a gidan nan dan masifa kan ba mu ga kowa ban da sabara a gidan nan. Addu'a da mu yi Allah ya kawo ranar fitar ta ne kawai. Aya! Ana auren mata hudu, tun da ya auren ta biyar. Haba, kai kuma da ke dankali ne, ka tsaya su gudun abun ma bai dame ka ba. me zan ce sai da suka da mu sai da da kai da mu dai sai da sai da da kai da mu dai ha ba ni yadda yadda na ga dama a gidan nan dai kai yau ka ya fi ƙarfin ka mana? Ya fi ka ne? yi daidai!